Domin kallon wannan shiri ku saukar da manhajar Kallo 247. To ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu je kan waƙa ta gaba mai taken Nigeria at 60 Together. Wari ya kai ne. kulawa wani sako nake so in turawa juyawa Ku do flashback to those olden hours that is when we talk of bitterness and little bisawa hmm. shin wai kuna tunawa ko dai ku manta ne tunanin faman da suka sha wai ya kwanta ne to zartin da suka sha wai akwai kamanta ne sun rayu tun mulkin turawa na da ranta ne to ai akan ta ne nake batuna an sa su a layi a matsayin bayi ga gungume bisa kafadarsu suna layi ga duka ga yunwa ga kuka amma duk da haka an yi musu da baibayi sun haye tsaunuka overseas da raunuka in suka mutu sai aiwatan da wakarnuka in ka gaza ko sai a barka da kambanka a wuce cikin dare na mun daji su far maka haka za a sa su cikin jirgin ruwa bako in nauyi yayyawa mutum fa za a jefo da saukar su sai gona su girbi zabo don kar su ci a bula lebe a datse da kwano sun ci bakar wuya sannan ne wasu jarumai suka yi nazarin cewa su fito gwagwarmaya hakansu suka fito babu nuna janguyanci suka karbi yanci independence now we need to form no more superintendence the first day of 1960s october to date nigeria at 60 together wannan ita ce waka ta at 60 together ma'ana Nigeria at 60 together gaskiyar magana sanadin wakan nan ya samo ne daga wani gasa da na shiga mai suna microphone champion wanda a cikin gasar na yi imajin na zo na biyu a cikin gasar sannan wannan shine topic na farko da suka bamu a cikin gasar um, at 60 together ana son kowa ya magana a kai to ni kuma sai naga ga ya kamata in zo da sabon abu wanda zan yi magana akan irin wahalar da manya-manyan mu manya-manyan jarumanmu mu suka yi gwagwarmaya a baya da wahalhalun da suka sha na ga ya kamata a ce na fito da shi a wannan gasar wanda har na samu na yi nasara na wuce mataki na gaba ita dai nigeria at 60 together kidan shi kansa kidan ya samu ne daga um, simple touch kefas sannan kuma da na tashi ma zan dora nawa overseas din da mixing da mastering komai ya taso ne daga wajen simple touch kefas sannan kuma ba tare da bata lokaci ba za mu je kan waka ta gaba mai suna women